This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya yau juma'a 17 ga watan mayin shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga ibrahim da kanin labaran duniya to mahmud sojojin rasha na ta faɗaɗa hare-haren da suke kaiwa a ukraine amurka ta kammala gina wani dandalin jigilar gabar teku don kai kayan agaji gaza sannan ministan tsaron isra'ila yoav galan ya ce ta yiwu ƙarin sojojin isra'ila su shiga birnin rafa na zirin gaza kanin labaran duniyar kenan dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da ke yankin tafkin chadi sun ce wasu mutane da ake zargin mayakan boko haram ne haɗe da iyalansu su sama da arba'in sun miƙa wuya wannan miƙa wuya da mutanen nan suka yi ba ƙaramin haifar da baraka zai ba tsakankanin su waɗannan 'yan ta'adda kuma zai kawo koma bayan matuƙa ga ayyukan ta'addanci a wannan yanki a ƙasar kamaru kuwa mazauna wasu yankunan 'yan aware na kokawa kan yadda rikici yake shafar harkokin kasuwancin su a yankin za ka gamu da wa'annan mutanen wani lokacin wani lokacin ba za ka gamu da su ba ba ka san za ka gamu da su ma'aikaci ma ina iya harbin kasan da an ba su yi sannan kamar kowace ranar juma'a muna tafa da shirinmu na manuniya wanda isa lawal ikar zai gabatar inda za ku ji yadda aka fara dora mulkin shugaba bola ahmed tinubu a kan ma'auni yayin da yake shirin cika shekara ɗaya cif a kan karagar mulki muna tafa da nasihar juma'a to amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Sojojin Rasha na ta faɗaɗa hare-haren da suke kaiwa kan al'ummomin da ke wajejen iyakar Ukraine daura da birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar ta Ukraine wanda hakan ke buɗe wani sabon fagen daga a wannan yakin yayin da Ukraine ke ƙoƙarin ganin ta jure wani sabon farmaki da Rasha ta ƙaddamar. da yake magana jiya alhamis yayin wata ziyara a kharkiv inda ya yi wata ganawa da manyan jami'an soji shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce har yanzu al'amarin na da matukar wahala amma ana kan ƙara yawan sojojin ƙasar a yankin ganin makaman da amurka da turai suka tura ma ukraine za su isa fagen daga cikin 'yan makonni masu zuwa abin tambaya a nan shine shin wannan zai sa ukraine ta iya taka birki ma sojojin mamaya na rashar amurka ta kammala gina wani dandalin jigilar gabar teku wanda za a yi amfani da shi wajen kai kayan agaji zuwa gaza daga teku to amma babu wanda ke da tabbacin ko amfani da wannan hanyar zai yi ko a'a sai lokacin da aka fara kai kayakin agaji akai-akai a wurin don amfanin falasɗinawa masu fama da tsananin yunwa. motocin dakon kayan da za su yi amfani da wannan dandali da aka girke jiya alhamis za su fuskanci matsanacin yaƙi yayin da hamas ke barazanar auna duk wani kayan soji daga waje kuma babu tabbas kan ko shin sojojin isra'ila za su tabbatar cewa tawagogin agaji na iya isa wurin kuma cikin kariya daga har-haren sojin isra'ilar ko da ma wannan hanya ta kan teku ta yi aiki kamar yadda aka sa rai jami'an hukumomin agajin amurka da majalisar ɗinkin duniya sun ce ai abin da za a iya kawowa ta wannan hanyar wani ɗan ƙanƙanin kaso ne kawai na adadin kayan agajin da ake buƙatar kaiwa wannan yanki mai fama michael cohen tsohon lauya mai gyarota ga donald trump jiya alhamis ya ansa cewa shekarun da suka gabata ya yi ta share karya yana mai gaya ma masu taya alkali yanke hukunci a shari'ar tsohon shugaban ƙasa ɗin wadda ake yi a new york cewa wai wato wani sa'in yakan yi karya don kawai ya taimaki trump sannan a wasu lokutan kuma saboda ya kare iyalan trump a jerin tambayoyin fallasa da ya yi babban lauya mai kare trump todd palance ya nemi ya nuna cewa cohen wanda shine babban mai ba da shaida ga tawagar masu gabatar da kara din ba amintacce ba ne a takaice shi mayaudari ne mazambaci kuma dan walawala akwai lokutan da cohen ya ansa cewa ya tuna karerayin da ya yi ta yi ma wani kwamitin majalisar dokokin tarayya kan yadda wai ya yi ta magana da trump kan wani shiri na gina wani babban bene shigin trump towa a birnin moscow na rasha abinda bai faru ba sam to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wani rahoto daga najeriya rundunar kawancen dakarun kasashen yankin tafkin chadi ta tabbatar da miƙa wuya da wani gungun wasu mutane da ake zargin 'yan kungiyar boko haram suka yi tare da iyalansu ciki har da wani babban kwamandan mayakan daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina ko a jiya ma sai da karin gomman 'yan boko haram sama da guda 40 da iyalansu suka mika wuya kamar yadda kakakin rundunar kawancen kasashen yankin tafkin chadin laftanar kanar abubakar abdullahi ke min karin bayani a ci gaba da aikin da wannan runduna ta haɗin kan ƙasashen da ke da makwabtaka da tafkin chadi da aka sani da multinational joint task force ke yi wanda ake kira ga operation lake sanati na biyu jiya ne sha biyar ga watan mayu muka samu rahoton miƙa wuyan mutanen da suke da alaka da boko haram guda arba'in da bakwai su dai waɗannan mutane sun miƙa wuya ne ga dakarunmu da suke rukuni na uku da ke najeriya sannan kuma su yi waɗannan mutane sun a cikinsu akwai maza guda bakwai akwai mata guda tara sannan akwai 'ya'yansu su guda 31 sun kuma miƙa wuya ne a wani wuri da ake kira kwatan turare da ke doron baga karamar hukumar kuka da ke jihar kanar abdullahi ya ce cikin waɗanda suka yi sarandar har da babban kwamandan 'yan boko haram dinnan na bangaren jama'atu a halin sunnati da awati wal jihad wato jaz. borno a yayin gudanar da bincike da aka yi akan waɗannan mutane an gano cewa a cikinsu akwai wani mutum da ake kira malam ma'aza adamu wanda sanannen da kwamanda ne na ƙungiyar jama'ata lisan al-dawatuwar jihad eh, wanda yake aiki a ƙarƙashin wani da ake kira alai gana shi wannan kwamanda da aka kira da malam ma'azu ya fito da shi da matashi kuma sun miƙa wuya a sauran mutanen da suka miƙa wuya kuma mutane ne waɗanda suke aiki a ƙarƙashin su waɗannan 'yan ta'adda wanda suke noma da su da dai sauran abubuwa da suke yi don taimakawa 'yan eh, ta'adda to halin yanzu dai su waɗannan mutane suna nan a ƙarƙashin dakarun kuma ana gudanar da bincike a kansu to ko toce fuska sojojin ke kallon wannan miƙauya da mayakan ke yi wannan miƙauya da mutanen nan suka yi ba ƙaramin haifar da ɓaraka zai ba tsakankanin su waɗannan 'yan ta'adda kuma zai kawo koma bayan matuƙa ga ayyukan ta'addanci a wannan yanki don haka ne muke kira ga sauran 'yan ta'adda waɗanda suke ɓoye a tumbun na tafkin caji da su yi koyi da waɗannan wanda suka yi miƙa wuya su ma su fito su miƙa wuya laftanar kanar abubakar abdullahi kakakin rundunar kawancen kasashen yankin tafkin chadi a gefe ɗaya na tambayi wani masanin tsaro win commander musa isa salman ko toce fuska yake kallon irin wannan miƙauya da ake samu ga mayakan akai-akai a 'yan kwanakin nan? To abin da muke gani a nan shine ɗayan biyun wa'annan shine wato alamun cin hare-hare ko kuma murƙushe manyan wa'annan 'yan ta'addan da ake da kuma gajiyan da wasu suke yi wanda ake nuna masu cewa su zo su miƙa wuya akwai rayuwa wadda ke da amfani wanda ke da daɗi wanda za iya ba za a eh, ba za a tsangoma masu ba da sauransu ah, to ni ina jin wa'annan abubuwan guda biyu su ne sa ya zama cewa ake ganin yawan wa'annan wa'anda ke miƙa wuya kuma kamar yadda muka ji a wurare da dama wasu sun yadda cewa eh, gwamnati ta ba su alwashin kuma ta ba su alkawarin cewa idan suka zo suka miƙa wuya ba za a kashe su ba ko kuma ba za a ɗaure su ba win kwamanda musa isa salman hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da karashen labaran duniyar To Mahmud, rahoton kungiyar yaƙi da almundahana ta Transparency International na shekara ta 2023 ya ce an gano cewa akasarin ƙasashen Afirka ba su yi wani abun a zo a gani ba a yaƙi da cin hanci da rashawa a harkokin gwamnati. To sai dai ƙungiyoyin jama'a a Ghana sun tashi haikan wajen fallasa harkokin almundahana da kuma dagewa wajen ganin an ɗau mataki. wasu 'yan jarida a ghana na aiki da the four estate wadda wata kafa ce ta 'yan jarida masu binciken kwakwaf wadda ba ta kasuwanci ba ce ta kare muradun jama'a ce wadda ke da headquata a birnin accra wadda kungiyar media foundation for west africa ke tafi da ita editan kafar ta the ford estate kofi a can ya ce we work with ya ce muna aiki da 'yan ghana muna aiki da masu kwarmatu uh, waɗanda kan ba mu bayanai saboda haka mukan dubi al'amura sannan mu zurfafa bincike a kansu mukan bayyana su ta wajen wallafawa da rubuce-rubuce a kafar intanet da saka bidiyoyi a youtube da dai sauransu A ƙarshe, ministan tsaron Isra'ila Yoav Galan ya ce ta yiwu ƙarin sojojin Isra'ila su shiga rafa yayin da matakan soji da ake ɗaukawa ke daɗa tsanani a kudancin Gaza a wani bayani da ofishinsa ya fitar jiya Alhamis. Za a ci gaba da wannan aikin tunda ƙarin sojoji za su shiga rafa a cewar Galan ya ƙara da cewa sojojinmu sun ruguza hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da dama a wurin. ya ce wannan al'amari zai fa zafafa hamas fa ba kungiyar da za ta iya sake ginuwa ba ce ba ta da dakaru a ajiye ba ta da tarin ajiyayyun makamai kuma ba ta da sukunin tallafa ma 'yan ta'addan da muka auna a cewar galan ya kara da cewa sakamakon hakan muna ta gurgunta hamas. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To mazauna 'yan aware a yankin 'yan aware a ƙasar Kamaru na yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta ƙara hoɓɓasawa wajen samar da cikakken tsaro a kan hanyoyin birnin bamen da manfi da birnin kumba kasancewar tsagirin da ke dauke da makamai suna hana walwalar harkokin kasuwanci a yankunan kamar da za ku ja wani rahoto da muhammad awal garba ya aiko mana. a bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru sha'anin harkokin kasuwanci sun taɓarɓare wanda har ya jefa al'umman cikin halin kakanikan yi wani sa na hira da alhaji mustapha PRP. ɗaya ne daga cikin manyan 'yan kasuwan wannan bangaren kan yadda harkokin kasuwanci ke gudana wannan hanyar nan abin da za mu kai abin da zuwa ba na farko ke domin duk yayin da ke tafiya dukkan kafin ke za ka gamu da wa'annan mutanen wani lokacin wani lokacin ba za ka gamu da su ba ba ka san da za ka gamu da su ma'aikaci ma ina iya harbin kasan da an ba su yi ya tsaye da kai ina iya harbin ka in bai tsaye da kai in ka tsayawa zai iya harbin ka amma shi ga shi wannan hanyar kamun ka tanci sai kai tambaya kwana da kwanaki ne, yake faruwa ne ne bai faruwa yau hanyar nan na daga fayashin tiko eh, eh, har tiko mota ɗaya ba samu idan kana tafiya wannan hanyar za ka ga shaguna a rufe matsalar da yake akwai kuma wanda ya bude shago a wannan hanya ba za ce masa komai ba sai dai a zo gida a zo a ɗauke shi ke kuma abin da Allah ya tsakanin su da shi yana da kuɗi wani ko kokacin ya sai kai da kuɗi kuma sai wanda suka yi da shi to me gwamnati take yi a wurin sashin tana tallafa muku da sojoji ne na tsaro eh, ko kuma a'a sojoji kam na tsaro akwai akwai sojoji na tsaro sosai wannan hanya amma matsalar ko ne zai iya faruwa sai kai samu eh, eh, masa sojojin tsaro kilomita biyar kamun kilomita biyar sun su rufe wannan hanya kuma idan sun rufe wannan hanyar in ka ki tsayawa wanda ya sayar da kai da farko kaman kilomita biyu za su je gaba wa'in suna cikin daji wa'in suna nan za ka wuce harbin ka za don in ka tsaya abin da suka yi da kai shi kenan kuma kana da sa ku shirya ka ba su abin da za ka ba su da ba sa damun mutane amma yanzu ya zama sata ake to yanzu a matsayin ku na 'yan kasuwa a harkokin kasuwanci ya durkushe kenan. Ya fi ya fi saba'in da biyar a kashi ɗari su gurgujewan kasuwa wannan suna Kuna akwai matsala sosai wannan hanyar kam gurgujewan kasuwa cikin kashi ɗari saba'in da biyar ya ba. Me fatan ku ga gwamnatin ƙasar Kamaru? Tallafa mana. saboda wahala na muke na da yawa rayuwar ba wani abu bane a wannan hanya amma an tallafa mana kaga kasuwar mu zai ci gaba yau matsalar da muke fuskanta ina da yawa dole ka tsara kuɗi a cikin kan zaka je wannan sha sai dai Allah ya dawo da in ka yi sa ka gamu da su baka gamu da su ba to Allah ya amma in baka yi sa ba matsalolin na da yawa wallahi matsalolin hanyar ba da a halin yanzu dai yau kimanin shekaru uku kenan da masu ɗauke da bindiga a wannan bangare da kuma jami'an tsaron ƙasar suke ɗauki baɗaɗi a tsakanin su na namijin ta bakin ɗaya daga cikin jami'an tsaron amma al'amarin ya faskara muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru to yanzu kuma ga shirin manuniya manuniya sukuwar sukar sanata rufai sana hangan da aka hanga yana rabon tukwane da likafani sanatan ya ce ai da yawan lokuta ma bashi yakan ci don kada kawai abubuwa su gwajibe wallahi madina billahi la ziyara Allah madina da yawa abubuwan nan bashi na cinai ai duk wannan jahilci ne ko kiyayya amma bai damu ba dan haka nake kula da kanin shi iya kwalina game da cikar gwamnatin shugaba Tinubu shekara guda akan madafin iko cikin wannan wata da muke ciki kuwa mafasa baki ne ke cewa ai tun farkon gwamnatin ne ma dai aka rafka tuntube yanzu maganar da ake asibiti an janye tallafi ilimi an janye tallafi lantarki an janye tallafi makon da ya wuce ya ya tallafi akan kayan masarufi. Sai dai kuma tsohon kwamishina a tsohuwar gwamnatin gandujan kanawa ya ce ai tunubin ya tafka ayyuka duk da yake ya karɓi gwamnatin a kwararrabe. A cikin kaso ɗari na Boko Haram da masu garkuwa da mutanen nan zuwan wannan gwamnatin an samu sauki da kaso sama da kaso goma sha uku bisa ɗari. Gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Waɗannan fa so mun taɓa tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. wani lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan bayyana gaskiya babu wani raɓe-raɓe. Shiri na ɗari da saba'in dindin cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan fayyace abubuwan da suke so su ga an lullube. Lullubin kuma shine kotu ta yaye wa shugaban majalisar dokokin jihar Bauchi lokacin da ta yanke hukuncin cewa dole sai an sake sabon zaɓe. sai dai kuma da yake ungulu ta koma gidanta na tsamiya manuniya ta nemi jin ta yadda honorable abakar suleiman din ya sake komawa kan kujerar shugabancin majalisar dokokin jihar Bauchin da a farko kotu ta karbe. to gaskiyar magana wannan abu na farko dai allah haka ya gada a lokacin da abin ya faru muna abuja muna wani workshop abin ya faru a lokacin har ya kasance abin ya shafi ma a taron da muke a lokacin kusan ma ba a ci gaba da shi ba saboda alhini da kuma tausayawa da su yan uwana yan murta suka musamman suka taho gaba da suka sami na har gida kuma suka tabbatar mun su suna nan tare da ni ɗari bisa ɗari eh, kuma Allah kai mu na ci zaɓe na gama komai suna nan za su maida ni akan kujerata to haka Allah ya kuma aka yi zaɓe kuma ba ma mai da ni kan kujera ba tun banna ƙasa din nan bana bana da malsa bana abin nan muna tare da su duk wani taimako da wani abu da ya dace a ringa yi wanda baya majalisa ana yi min shi nan daga baya kuma Allah ya yi muka ci zaɓe muka dawo ah, cikin ikon Allah kuma suka yi aji suka yi amfani da maganar da aka yi a farko kuma aka yi saukai resigning aka sake sabon zaɓe inda dukkan eh, yan majalisa suka zaɓe ni da sake dawa. Shi kuwa sanata Rufa'i na hangan jihar Kana wanda ya yi rabon likafani da tukwane aka dinga sukuwar suka shi ci gaba da raddin ragargazar waɗanda suka wannan suka yana mai gaya musu cewa yana kallon mutanen da suka dinga yi mai shagube. Shi budget ba dole gwamnati take financing kuɗi su fito a abubuwan nan ba sai wanda aka dace. Da har yanzu ba kwaya ɗaya a cikin aikin constitutive project ɗin da aka yi. sai titina wanda muka je tun daga sun fito mun je an kaddamar da su kuma sai gininnika da zamu yi wani jan mun je an nuna wasu wanda za su gina to wannan ya kamata mutane in suna so su soke ni sai ya kamata su duba su ga bajir gashi an kaza ban yi ba ko an kaza ne musu kwange in ba haka ba ai duk wannan jahilci ne ko kiyayya amma bai damu ba na haka nake kula da kanin shi iya kokari wallahi madina billahi la ziyara da Allah madina da yawa abubuwan nan bashi na cinai me yasa zaka ci bashi tunda an ce akwai kuɗaɗe aka ware muku ku sanatocin Najeriya daga kasafin to kin tace ne da mutane kin san mutane da suka ambata kuɗi kamar ƙasa wayansu mutane da suke ambata kuɗi su ce biliyan kaza in ka kawo ka jiya musu miliyan din nan sai su su musu mutu ma saboda gigicewa sai su kaci ba san su ba sai faɗa a baka amma to da ake ware mana biliyan kaza biliyan din za zuwa danka mana ai na ayyuka ne ana ware aikin biliyan kaza eh amma gawa ga mazaɓun gaba ɗaya najeriya to kin san an ce ita karkacin kuka ta fi daɗin hawa mu 'yan majalisa abin da sa saboda muna kusa da mutane an rena mu an tsanan mu. A daidai lokacin da ake gab da gangara gangarar garkame kofar shanye shekara guda da rantsar da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu wasu masana sun ce ai abubuwa sun riga sun rincaɓe. Mafashin baki kan al'amuran yau da kullum barista Elzubar Abubakar na cikin masu cewa ai cire tallafi a kusan komai a Najeriya ne yasa abubuwan duk suka bi suka kwakkwaɓe. Ka san lokacin da Ahmad Bola Tinubu zai nemi shugabancin Najeriya A da yawa an yarda cewar yana da ƙwarewa saboda irin mulkin da ya shimfiɗa a Lagos. Ba su san cewar an ƙaƙaba ma mutanen Lagos haraji ne daban-daban ba, ta yadda su ne suka kai ga ginin garin. To su can kuma suna da kuɗi, kuma bashin da gwamnatin Lagos take ciwowa da kuma kasancewar dukkan bankunan Najeriya headquarters a Lagos A suke da kuma a yadda tattalin arzikin Lagos yake ya ba da damar cewa ko an kakaba irin waɗannan harajin da yawa mutanen Lagos ba su cika ganewa ba. Don haka shi ma sai aka ba shi kyakkyawan tunani akan cewar zai shimfiɗa mulki mai kyau a Najeriya. To Najeriya kuma ba Lagos ba ce. To da ya zo ya zama shugaban ƙasa Allah ya bashi. Ran da aka rantsar da shi tun bai je ofis ya ga me ke cikin ofis ba sai kawai ya ce ya janye tallafin mai. To wannan janye tallafin mai tun daga ranar Najeriya ta tsunduma cikin wani irin halin kakani kayi ga matsi ga tsanani ga wahala ga talauci ga yunwa mutane ko ina suna ihun cewar rayuwa ta yi tsanani to wannan abun maimakon ya kalli wannan a ce an gyara sai kuma aka ƙaƙaba haraji ga fannoni daban-daban aka janye tallafi a fannoni daban-daban yanzu maganar da ake asibiti an janye tallafi ilimi an janye tallafi lantarki an janye tallafi. Makon da ya wuce ya janye tallafi akan kayan masarufi. Sai da kuma tsohon kwamishina a tsohuwar gwamnatin gandu jan jihar Kanawa Malam Mukutar Ishaq ya kasa ya ce ai gwamnatin shugaban kasa Tinubu ta yi rawar gani saboda bayan sabbin gini ma ta tabbatar da ta bi guraren da aka samu matsala ta yi yaɓe. Kalubalantar da wasu 'yan adawa suke yi game da maganar gwamnati ta shekara guda babu abin da za ta nuna. Su ne dai ban san abin da ta yi ba wanda za a iya a nuna a gani. Na farko lokacin da muka karɓi gwamnati

ai akwai tsari da bankin tarayyar najeriya ya zo da shi wanda yake kana da kuɗin ka zaka je banki ka kasa samun naira dubu biyar ko dubu goma ma ko da miliyan nawa kake da ita ko a bankin nan mai girma bola ahmed tinubu yana zuwa ya sauke wannan tsarin ya ce kowa ya je banki ya karɓi kuɗi adadin abin da yake son ya karba matukar yana da su a ajiye sannan ya daidaita albashin ma'aikatan lafiya da albashin ma'aikatan shari'a sannan kuma ya bullo da tsari na bawa matasa tallafi akan harkar ilimi an bullo da da tsari na bada tallafi akan harkar noma ga tallafi da ake bayarwa akan harkar wato karfafawa mutane gwiwa su samu sana'ar yi musamman marasa karfi wanda ake bada gudunmawar naira dubu hamsin hamsin sannan akwai magana harkar tsaron nan a cikin kaso ɗari na boko haram da masu garkuwa da mutanen nan zuwan wannan gwamnati an samu sauki da kaso sama da kaso goma sha uku bisa ɗari yanzu ga gidaje da aka fara aiwatar da aikin a cikin wannan watan wanda za a gina gidaje dubu biyar biyar wannan gidajen nan da za a gina dan kwangilar da da aka bashi ya samu ta gomashin alheri sannan masu sai da kayan gini kai hatta masu sai da kunu da gida da zogale da fiyo wata da lemo duk wa'annan mutane karfin arzikinsu ya farfado a wajen wannan aiki da za a tafiyar da shi ina tabbatar ma da cewa gwamnatin bola ahmed tinubu kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma za ta ci gaba da biyan kuɗin sabulu insha allahu rabbi. za mu baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullum kwanan duniya sai dai ko idan sun yi sa'ar sake lashe zaɓe. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shida ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin kamar dama don su kaɗai kawai aka keɓe. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin 'yan jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi bayan ta tabbatar da ta bi duk wata ɓura ta kakkaɓe. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. A gaida kai ikara, to kafin mu karkare shirin ga Ibrahim da labaran duniya takaice, amma kafin nan kuma bari mu je ga nasiha. Allah. Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna, Najeriya. Nasihata a wannan juma'a ga dukkan 'yan uwa shine murungumi a ƙida taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu wato tsadar rayuwa. Sannan mutuna cewa wannan taimako in za mu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci da ke tsakaninmu da wanda za mu taimaka ko addinin mu ɗaya ko ƙasan mu ɗaya ko ƙasan san mu ba ɗaya ba ko garin mu ɗaya ko garin mu ba ɗaya ba ko kabilan mu ɗaya ko kabilan mu ba ɗaya ba in dai mutum mutum ne muna da halin mu taimake shi mu taimake shi idan muka taimaki bayan Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani na cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimaki addinin Allah da bayan Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da diga-digan ku musamman akwai mutane waɗanda yau ba su da ayyukan yi masu aikin yin kuma albashinsu saboda halin tsadar rayuwa da ake ciki albashin nasu baya isa sannan manomanmu kuma da yawa ba sa iya zuwa gonakinsu saboda halin rashin tsaro da ake fama da shi a wasu wurare saboda haka abin da zai fitar da mu a wannan lokaci shine mu rungumi aƙidar taimakon juna kowane mutum dan uwanmu ne domin mu da shi 'ya'yan adamu ne da hawa'u allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara ya zonar da mu lafiya a duk inda muke kada mu manta cewa halin da mutum yake ciki wanda ya cancanci mu taimake shi a yanzu idan muka ki taimakon shi Allah subhanahu wata'ala zai iya jarabta mu da wannan hali idan muna ganin muna da aiki yanzu mu mun tsira Allah yana iya jarabta mu mu rasa aiki ya zama mu ne za mu rika neman taimako Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye saboda haka akan kowane hali dai mu taimaki dan adam wasu wasu wurare ko da susa za ka yi sai mutum ya zaci kuɗi za ka bashi wannan yana nuna tsananin kuncin rayuwa da mutane suke fama da shi allah ya zonar da mu lafiya allah ya sa mu cika da imani Tuma da yanzu ga Ibrahim da labaran duniya a takaici. To a takaicen sojojin Rasha na ta faɗaɗa hare-haren da suke kaiwa kan almomin da ke wajejen iyakar Ukraine wura da birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar ta Ukraine wanda hakan ke buɗe wani sabon fagen daga a wannan yakin yayin da Ukraine ke ƙoƙarin ganin ta jure wani sabon farmaki da Rasha ta ƙaddamar. amurka ta kammala gina wani dandalin jigilar gabar teku wanda za a yi amfani da shi wajen kai kayan agaji zuwa gaza daga teku to amma babu wanda ke da tabbacin ko amfani da wannan hanyar zai yiwu ko a'a sai lokacin da aka fara kai kayakin agajin akai-akai a wurin don falis masu fama da tsananin yunwa michael cohen tsohon lauya mai gyaro ta ga donald trump jiya alhamis ya amsa cewa a shekarun da suka gabata ya yi ta share karya yana mai gaya ma masu taya alkali yanke hukunci a shari'ar tsohon shugaban kasa din wadda ake yi a new york a cewa wani sa'in yakan yi karya don kawai ya taimaki trump sannan a wasu lokutan kuma saboda ya kare iyalan trump masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chad bakwai kenan agogon ghana za ku ji maimacin wannan shirin ina alakan mu kafin nan bar mai amfani da wannan dama mu taya barista a suleiman a dallami da hajiya sumayya a sabon mangu muna daurin auren su wanda za a daura a yau a garin mangu da ke jihar plateau najeriya da fatan allah ya bada zaman lafiya amin in zamanin ibrahim kalmasi garba da ya tana gabatarwa da dadi balawi sai kuma injiniyan mu charleston ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya